Laraba 21 ga watan Afrilu shekara 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Rasuwar shugaban kasar Chadi Idrissa Deby jiya za ta haifar da koma baya kan al'amuran tsaro a yankin Sahel. In ji masani kan al'amuran tsaro Ibrahim Yahaya. Ƙarin haske a cikin labarin. cikin kasashe 130 da kungiyar reporters sans frontier ta bayyana kasar niger ta zo ta 59 inda ta yi asarar maki biyu kan raskunar ta bara ko menene dalili na wannan koma bayan za ku ji a cikin labarin a rahoton namu na musamman zai ku ji irin kalubalen da mutuwa idris debi za ta haifarwa a bangaren tsaro a yankin sahel masu mu barkan mu da sake saduwa barkan mu da azumi rashin na shugaban kasar chad idris debi zai iya zama sanadi na wani sauyi dangance da ayyukan da sojojin rundunar kasar ke gudanarwa a afirka musamman ma kan yaƙi da boko haram a yankin kogin chadi da kuma 'yan ta'adda a cikin yankin iyakoki uku cewa da mali nijar da burkina faso in ji ibrahim yahaya masani kan al'amuran tsaro a cikin firarsu da alhassan abdu Ta fuskar tsaro mutuwar Idrisa Debe na faɗi ƙarar cewa labari ne mai muni sosai ga yankin Sahel musamman ma ga ƙasar Nijar. Ƙasar Chadi ta yi fice a matsayin ɗaya daga cikin ginshikin shiyar baya ga yadda rundunar sojojinta suke taka rawar a zo a gani wajen dakatar da kutsan Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Haka kuma ita wannan runduna ta yi fice da ƙwarewa wajen halarta a fagen daga da dama domin kawo zaman lafiya a Sahel. Shine musamman ma misalin ƙasar Mali mali da yankin lipta ko gurma a yankin bangaren iyakoki uku ah, mazaunan ƙauyen gaigoro a cikin jihar talabiri na ci gaba da ƙaurace ma ƙauyen dalilin wani hari da wasu mutane ɗauke da bindigogi suka kai ma ƙauyen a ranar su da ta gabata inda mutane sha tara suka rasu a cewar wani mazaunin ƙauyen da nafisa adam sirfo ta tuntuɓa ta waya a yau da safe fiye da rabin al'ummar gaigoro ta bar ƙauyen ga dai ci gaban firar tasu. wallahi mutanen garin mafi yawan su sun gudu wasu sun ma bar gari tunda da safiyar yau mutane suna ta tafiya wasu sun je famale wasu desa wasu sun tafi ya mai kai wasu sun tafi tilabiri hankalin su baya kwance sun ji tsoro waɗanda suka bar garin sun fi waɗanda suka rage yawa amma mu dai muna nan ba inda za mu je in ma kashe mu za a yi a nan za a kashe mu wallahi sojoji ko jiya da maraice mun ga suna yawo ba sa shigowa cikin gari amma suna yawatawa ko ina wanda hakan yana kwantar mana da hankali amma idan ba ma ganin sojoji hankalinmu yana matuƙar tashi saboda tuni jama'a sun tsorata tsarin nan na kasar turai da ke saka jari ayyukan kungiyar gar sc e sahel niger ya zo ƙarshe a cewar shugaban rundunar jandarmomi wannan tsarin ya taka rawar gani sosai wajen karfa ayyukan nasu wannan furucin kuma ya yi shi ne yau da sahi a lokacin da suka yi wani biki a makarantar jandarmomi ta birnin yamai general salifu wakaso ya ma muktar hamadu karin haske Shirin ya kawo tasiri sosai da fa'ida ga gendarmerie da ta rungume shi ta hanyar sahihan ayyuka kamar ɗaukar nauyin kashe wasu kuɗaɗe game da tarukan ƙarawa juna sani da suka biyo baya a cikin rundunar gendarmerie har ma kuma da gina barikin soja da zai karɓi rundunoni daban-daban a yankin da za a yi jibge su. Ni da kaina na yaba da aikin da aka gudanar domin kafa waɗannan rundunoni bisa ga sakamakon da aka samu daga barikin farko da aka yi a abala dalilin wannan kwarewa da aka samu ne abokan aikinmu na turai suka amince da bukatar mu domin kafa barikin soja na biyu wanda tuni horon ya kammala da kuma za ta samu sansani a tamu cikin yankin jihar sai sakamakon ƙarshen shekara kan 'yancin aikin jarida a faɗin duniya ya tabbata a cikin shi kungiyar reporters sans frontier ta bayyana matsayin kasar niger inda ta sha baya da maki biyu kuma ta zo ta 59 a cikin kasashe 130 arno froger wakilin afirka kungiyar ta wato reporters sans frontier ya bayyana dalilan kuma bayan kasar niger a cikin firar su da tarnan fude ahmed c'est un recul pour le Niger de Wani ja da baya ne ga Niger na matsayi da ke da nasaba musamman da hare-hare da suke yawaita kan dan jaridar bincike ana iya ɗauko kuma batun Samira Sabu da aka tsare ta makonni da dama bisa dalilin bata suna haka kuma ana iya kawo batun wannan sabuwar doka da ke kawo cece kuce sosai da ta shafi laifukan yanar gizo da ke da shekaru biyu a yanzu wacce ta tsaye da hukuncin zaman kaso na watanni shida zuwa shekaru uku bisa bata suna da bata keɓe wani mataki na musamman ba ma'ana ahuwa ga 'yan jaridar gargajiya da rashin shafar 'yan jarida na bisa yanar gizo sannan kuma ga batun samun talla da ke da wuya ga 'yan jarida haka kuma 'yan jaridar gwamnati har yanzu suna zama 'yan amshin shatar gwamnati ga abin da ke hana nijar samun ci gaba idan aka yi la'akari da kamar yadda aka rika yi a shekarun da suka wuce. Masu rubutun ra'ayi kan yanar gizo a nijar sun yi wata ganawa jiya a ɗakin shawara na 'yan jarida a birnin Yamai, inda suka girka wata kalanda ta tafiyar da ayyukan kafofin sadarwa. Wannan tsarin dai ƙungiyar masu rubutun na yanar gizo da ƙungiyar ƙwararru kan ayyukan sadarwa Afirka a Park Reshen Niger su ne suka shirya shi. Samira Sabu, shugabar kwamitin Tama Olivia Sugbavi ƙarin haske. A yau 'yan ƙasa da dama sun ɗauki kansu a matsayin 'yan jarida ta hanyar abubuwan da suke bazawa bisa shafukan sada zumunta, kuma ba su la'akari da hatsarin da ke jiransu. Shi ɗan jarida ya samu horaswa bisa kan ƙa'idodi da sharuɗan gudanar da aikinsa da ke ba shi damar sanin iyakar zangonsa. Amma yau ɗan ƙasa da ke ɗaukar kansa kamar ɗan jarida baya da masaniyar rawaitar fallasawar. To domin ya kare kansa, sai muka ga yawo jabta gare mu mu girka wagga usular don mu nuna musu bakin iyakarsu. Ina gani a yau, gwamnati za ta fi kowa samun cin moriya na daidaiton jerinta da kimarta a fuskar ƙasa da kasa, Gwamnati za ta fi samun darajantawa ta shiga sahu na ba da horo maimakon aikatar da hukuntawa. Vers la formation que vers la répression. jiya wajejen karfe uku da rabi na marece wata gobara ta tashi a makarantar kwado ta daya da ta biyar a unguwar lage a birnin yamai a cewar darakta daya daga cikin makarantun dakunan daukan karatu na zana tara suka kone kurmus amma babu wanda ya rasu a yau da sahe an koma karatu bayan wasu 'yan gyare-gyare da aka yi a makarantar kamar yadda uwar gidan haruna rakiyetu dauda ta shaida masu lamatu dire. Wajen kimanin karfe uku da rabi na rana, bayan yara sun shigo aji, muka fara tsabtace wuri bayan mun gama sai muka ga wasu ɗalibai da ke fitowa daga wani aji a guje. Sai muka ji yaran suna cewa huta, daga nan sai muka ga halgun farzanar ta kama da huta. Nan take ta shafi wasu rumfuna bakwai da ke kusanta. Sai hutar ta bazu, ta lalata aji tara gaba ɗaya. Ba a samu asarar rayuka ba, kuma babu wanda ya ji ciwo, saboda waɗanda ke hucewa iyayen 'yan makaranta sun ba da taimako kwarai muna godiya gaskiya ba a tsaida ba da karatu ba sai dai waɗanda rumfunansu suka toye an rarraba su a wasu aji misali ni aji hudu da suka toye gare ni sai na game 'yan aji hudu su biyu 'yan aji biyu su ma haka har muke samun wata mafita Bayan an wani da azumi idan rana ta haɗi ya kamata mai azumi ya yi buɗe baki. amma yana da kyau ya kiyaye wasu sharuɗa kafin ya kai ga shan ruwan ustaz haladu yahaya masani kan addinin islama ya mana tsokaci a kai ta wayar salula Buɗe baki yana daga cikin ayyukan ibada. Alhali duka ayyukan ibada suna son natsuwa. Idan da son samu ya kamata a tsara komai ana iya cika wasu rako'o'i don tabbatar da alwala kuma a hada da addu'o'in neman yardar Allah. Ana ambaton sunayen Allah yana da kyau wajen buɗe baki saboda a lokacin buɗe baki lokaci ne da Allah yake karɓar addu'a. Wajen buɗe baki bayan an wunda azumi, ƙwararru kan batun maka na ba da shawara ga mai azumi da ya ba da ƙarfi sosai kan cin abinci mai ruwa wannan zai sa jikin nashi ya maye gurbin ruwan da bai samu ba a wuni kamar yadda dr harakwai muhammad ya shaida mara hilatu sumana Kayayyakin cimaka da ake mayar da hankali a kansu a lokacin buɗe bakin watan azumi su ne mafi yawa kayayyaki masarufi da suke da sinadaran ruwa, kamar ruwa da kuma kinkilba da lemu da ɗanyun kaya, waɗanda suna bai wa jiki ya sake farfado ya cike duka gibin da ya ɓatar a lokacin azumi. Kayayyaki masu sukari kamar lemun zaƙi da ɗanyun kaya na lemu da dabino da zumuwa da kuma koko duka kayayyaki ne da ke da sukari da ke baiwa jiki ya daidaita sinadarin sukari a cikin jini. Madalla a yanzu sai rahoton namu na musamman. Rasuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby wani babban rashi ne ga yankin Sahel kuma yakan iya gurɓata batun tsaro a ƙasar Nijar. kamar yadda dikko abdurrahman masani kan al'amuran tsaro ya bayyana ma wakilin studio kalangu daga zandar cewa da mustapha mamman sani Mutuwarsa babban rishi ne asara ce ga kasar Chadi da ma nafiyar Afirka saboda Idris debi kan kokowa da ta'addanci babban jagora ne da ke yunkuwar da dakarunsa don samun kwanciyar hankali a yankin Sahel. Yau rashin sa tamkar wani wargajewar dukkan dubarun siyasar aiwatawar cikin rukunin ajimilci. Yaya za a fassara yanayin mutuwarsa? Idris debi mutum ne da ya damu mai sha'awar cin nasarar jagoranci a fuskar kasashen kewaye da ma na kasa da ƙasa sai dai kash hakan ya kai shi ga rashin rayuwarsa ina ganin aikin shugabancin ƙasa bai waje babba na akai haga wannan kuma ina ganin shugaban ƙasa ya kamata ya samu hangen nesa da zai bashi damar fahimtar ababuwan wace za su ta iya zama rashin ransa ko kuma wasu haɗura da za su iya samunsa misali kamuwa ma da wata cuta wani gibi ne shugaban chadi idrisa debi zai bari debi ko a su ko a babban mutum ne mai karami da ya sa kai ga dangadan ga kokowa da ta'addanci da kuma tsarkakewar yankin Sahel. Mutuwarsa na nuna wani janyewar dakarun cadi kaɗan-kaɗan da yau suke girke shimfiɗar iyakoki uku wa'anda kuma ke fafutukar daga sosai don maido zaman lafiya. Kenan yau an rasa debi haka na nuna cadi na iya janye dakarunta ta kayo ma cikin gaugawa daga shimfiɗar iyakokin nan uku. Ya ne za a fahimci ɗaukar mulki na ɗansa da rushe hukumomin ƙasa na cadi Abin da ya faru ana iya dama shi kamar wani juyin mulki lokacin da ake zaman makoki kuma in ce wani tawaye a fadar shugaban kasa saboda akwai matakan tafarkin demokaradiyya da aka da idan shugaban kasa ya rasu ta rashin lafiya ko haɗari akwai matakan demokaradiyya da ke baiwa shugaban majalisar dokoki jagorancin kasar sai gaya an ce an roshe majalisar an roshe gwamnati an roshe dukkan tsangoyin hukumar kasar chad haka na nuna juyin mulki ne zan ma ce irin haka ya faru a kasar togo kuma yau na biyu ne aka sake gani Wani sakamako ne wannan mutuwa za ta kawo ga kasar Nijar? Rasuwar Idris Debi za ta iya haddasa kariyar kokari da dubarun da Nijar ke yi ta fuskar batun tsaro kenan a zahiri Nijar har yau ya zame mata wajibi na ta yunkura ta kara kimtsin dakarunta ta fuskar kokowa da ta'addanci. sauka kenan a game da labarin na yau mu sha ruwa lafiya masu salam. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kaka na tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari. kar mu bari tsoro ya cuta muna. Mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.